masu sauran mu a jamhuriyar Nijar za su iya jin mu a gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Alol FM da kuma Niya. Masu sauran mu a Ghana za su iya kama mu kai tsaya tashoshin Alfa Radio FM da Marhaba Radio. Baya ga haka ko a yaushe muna nan akan shafukanmu na intanet wato a gtahausa.com ko kuma gta hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum sahabu Imam Aliyu ne tare da Ibrahim Alfa Ahmed da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku shirye mu a wannan daren Asabar 29 ga watan Nuwamba shekara ta 2025. Kafin ku ji abin da muke tafi da shi cikin shirin ga kanun labarai. Yawan Falasɗina wanda aka kashe tun daga lokacin da Isra'ila ta fara kai hare-hare a kan Gaza ya zarce dubu saba'in a yanzu. al'ummar hong kong suna jimamin mutane 128 waɗanda aka tabbatar da mutuwarsu ya zuwa yanzu kanun labaran kenan bayan labaran duniya masana a jihar kano suna jan hankalin shugabannin al'umma kada su tsoma siyasa cikin harkar tsaro kamfanin haƙar ma'adinai na uranium a ƙasar niger yana zargin gwamnatin ƙasar da rashin mutunta umarnin kotu za mu kawo muku shirin mu kewaya duniya muna kuma tafi da labaran wasanni da farko sai a gyara zama ga ibrahim alfa ahmed ya kimtsa da labaran duniya jama'a assalamu alaikum yawan falasdinawan da aka kashe tun daga lokacin da isra'ila ta fara kai hare-hare a kan gaza ya zarce dubu saba'in a yanzu a bisa alkaluman da ma'aikatar kiwon lafiya ta gaza ta bayar yayin da wani asibiti kuma yake ba da rahoton cewar isra'ila ta kashe wasu yara biyu a wani harin da ta kai a kudancin yankin adadin waɗanda suka mutu yana daɗa ƙaruwa tun bayan da aka cimma yarjejeniyar tsagaita wuta yayin da isra'ila take ci gaba da kai hare-hare saboda abin da ta kira keta yarjejeniyar kuma yayin da ake ci gaba da tono garowaki daga ƙarƙashin gine-ginen da aka rusa. ma'aikatar kiwon lafiya ta ce a yanzu falasɗinawan wanda aka kashe su dubu saba'in ne da ɗari ɗaya duk da cewa ma'aikatar tana aiki ne ƙarƙashin gwamnatin hamas ma'aikatanta ƙwararru ne da suke ajiye cikakken bayani wanda ƙasashen duniya suke ɗauka a zaman mai sahihanci al'ummar hong kong suna jimamin mutane 128 waɗanda aka tabbatar da mutuwarsu ya zuwa yanzu a gobarar da ta kama wasu benaye na yankin adadin da ake tsammanin zai karu domin akwai mutane 150 waɗanda har yanzu ba san abin da ya same su ko kuma inda suke ba hukumomi sun kama mutane 11 dangane da wannan gobara mafi muni da aka taba gani a hong kong cikin shekaru 80 yayin da suke binciken yiwuwar zarmiya da kuma yin amfani da kayayyakin da ba su dace ba lokacin da ake aikin kwaskwalima a jerin benayen da ake kira one Ford. A jiya Juma'a aka kammala aikin bincikowa domin ceto mutane daga gine-gine ko da yake 'yan sanda sun yi kiyasin cewa watakila za su samo ƙarin gawarwaki yayin da suka fara shiga da binciko abin da ya rage na waɗannan gine-ginen da suka kone a cikin makonnin da suke tafe. 'yan sandan sun rage adadin waɗanda har yanzu ba a san inda suke ko abin da ya same su ba daga 200 zuwa 150 a bayan da 'yan uwa suka samu sukunin tuntubar wasu daga cikin waɗanda tun farko aka ba da rahoton ɓacewarsu. Shugaba Donald Trump na Amurka ya faɗa yau Asabar cewar za a rufe lahirin samaniyar ƙasar Venezuela da kewayenta ga zirga-zirgar jiragen sama, to amma kuma bai ba da ƙarin bayani ba, yayin da gwamnatin Amurka take ƙara matsin lamba a kan gwamnatin shugaba Nicolas Maduro. Trump ya rubuta a shafinsa na sada zumunci na Truth Social cewa ga dukkan kamfanonin safarar jiragen sama da matuƙa jirgi da dillalan ƙwaya da masu safarar mutane za mu rufe dukkan samaniyar Venezuela da kewayenta. Jami'an Amurka da kamfanin dalancin labaran Reuters ya tuntuɓa domin sharhi kan wannan sun bayyana mamaki da wannan sanarwa ta sa. kuma suka ce ba su san da cewar akwai wani aikin da mayakan amurka suke yi ko za su yi na hana jirage shiga samaniyar venezuela ba ma'aikatar tsaro ta pentagon ba ta amsa tambayoyin da aka yi mata game da wannan ba haka ita ma fadar shugaban ta white house ba ta yi wani ƙarin bayani ba ita ma ma'aikatar sadarwa ta venezuela ba ta bayar da amsa ba ya zuwa yanzu kan tambayar da aka aika mata game da wannan furuci na shugaba trump Labaran suna zuwa muku daga sashen Hausa na Amurka ke magana GTA Hausa a birnin Washington DC. Mutane akalla goma sha tara suka mutu lokacin da iska mai ƙarfin gaske ta sa wani ƙaramin jirgin ruwa ya kife a tafkin mai dombe a ƙasar Congo Kinshasa. Gwamnan lardin na mai dombe ya faɗa yau Asabar cewa jirgin ruwan ya taso ne daga wani gari mai suna kiri ya doshi kinshasa babban birnin kasar a cikin daren alhamis lokacin da wannan hatsari ya faru zirga-zirga ta jiragen ruwa da kwale-kwale ita ce kadai hanyar yin tafiye-tafiye ko kuma jigilar kayayyaki a akasarin yankunan karkara na kasar congo gwamnan lardin koso kivanin lebon ya ce a jiya juma'a sun gano gawar waki guda tara a yau asabar kuma aka sake fito da wasu guda goma daga cikin ruwan tafkin ya ce bai san adadin waɗanda suka ɓace ba amma wani jami'in gwamnatin daban ya ce ana kiyasin jirgin yana ɗauke da mutane aƙalla biyu, kuma har yanzu ana ci gaba da neman gawar wakin mutane a cikin ruwan tafkin a cikin watan satumba da ya shige ma mutane kimanin 200 suka mutu a wasu haɗarurrukan jiragen ruwa guda biyu a wasu sassan ƙasar ta Kongo Kinshasa. 'Yan sandan tunisiya sun kama sananniyar 'yar hamayya Chaima Isa a wajen wata zanga-zanga a babban birnin ƙasar domin ta ta zuwa kurkuku don ta fara wa'adin hukuncin ɗaurin shekaru ashirin da aka yi mata. a jiya juma'a wata kotun ɗaukaka ƙara ta yanke hukuncin ɗauri har na shekaru 45 a kurkuku kan shugabannin hamayya da manyan 'yan kasuwa da lauyoyi bisa zargin kulla makarkashiyar hamɓar da shugaba kais sayed a wani lamarin da masu sukan lamiri suke gani a daman ƙarin alamu na mulkin kama karya a ƙasar tunisia haka kuma ana sa ran 'yan sanda za su kama najib chebi shugaban jam'iyyar hamayya ta national salvation front wadda ita ce babbar haɗakar 'yan hamayya da suke adawa da shugaba sayyid an yanke masa hukuncin ɗaurin shekaru sha biyu yayin da wani sanannen ɗan hamayyar a ya ci hammani aka yanke masa hukuncin ɗaurin shekaru biyar ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama sun yi kiran da a gaggauta soke wannan hukunci suna mai bayyana shi a zaman ƙarin muni na danniyar da shugaba sayiri yake yi ma duk masu adawa da shi tun daga lokacin da ya kwatar ma kansa iko maras iyaka a shekara ta 2021 Labaran duniya kenan aka saurara kai tsaye daga nan sashin Hausa na gidan rediyon Amurka ke magana a nan birnin Washington DC. Masana harkokin siyasa da mulki a jihar Kano suna jan kunnen shugabannin mulki da siyasa a jihar kada su tsoma siyasa cikin harkokin tsaro. Ganin yadda cacar baki ta kaure tsakanin tsohon gwamnan jihar Abdullahi Umar Ganduje da gwamnati mai ci a yanzu. Ga Mahmud Ibrahim Kwari da rahoto. A jiya ne dai gwamnatin jihar Kanan ta alakanta sha'anin taɓarɓarewar tsaro a ƙananan hukumomi uku na arewacin Kano wato tsanyawa da bagwai da kuma shanono da kalaman tsohon gwamna Abdullahi Umar Ganduje na makon jiya inda ya bayyana yunkurin kafa kwamitin hizba mai zaman kansa domin dafa wa sha'anin tsaro a jihar. a kazalika gwamnatin ta kano ta bakin kwamishinan labarun jihar ibrahim abdullahi wayya ta yi makamancin wannan zargi akan mataimakin shugaban majalisar dattawan najeriya sanata barau jibril mutumin da ke wakiltar yankin kano ta arewa a majalisar dattawan dai shi tsohon gwamna ganduje da sanata barau jibrin suka mayar da martani da kakkausan harshe ga gwamnati yayin da gwamna ganduje ke cewa rashin iya kata bizne ya sanya gwamnatin ta kano ta yanzu ke jifan sada kalamai marasa tushe shi kuwa sanata barau jibrin kalubalantar gwamnatin ya yi da ta kawo hujjoji game da zargin da take yi a kansa sai dai dr sa'idu ahmad dukawa masanin kimiyyar siyasa da harkokin mulki ya ce wannan salo na zargin juna da ƙoƙarin siyasantar da lamuran tsaro ba zai haifarwa da kano ɗa mai ido ba wannan al'amari da ya shafi rayukan al'umma da ba a san iyakarsu ba ba abin da za a tsaya ana siyasantar da shi ba ne don haka shi mai girma gwamnan kano abu kabir da gwamnatin tasa gaba ɗaya um, kamata yi su nemi haɗin kan tsohon gwamna ganduje wajen shinan yaya akai wane irin dabaru ya bi aka samu al'amarin nan bai shigo kano kamar yadda ya shiga sauran jihohi makota ba shi kuma tsohon gwamna ganduje kamata yi ji tsoron allah ya ba da shawarar sahihiya tsakani da Allah su haɗu su gudu tare a su tsirar da al'ummar da suke shugabanta tare. Shi kuwa masani kuma ƙwararre game da dabarun tsaro da kuma fankaɗo masu laifi, Detective Awolu Bala Durmin Iya na cewa. Wato abin da ya kamata wayannan jihohi wayanda matsalar ba ta tsauri a wajensu ba su manta da wani bambance-bambancen jam'iyya su fuskanci tsaron a haɗa ƙarfi da ƙarfe a fuskanci 'yan ta'addan nan tunda shi ta'addancin nan in ya shigo baya nuna wannan ɗan apc ne wannan ɗan ampp ne wannan ɗan pdp ne wannan ɗan adc ne duk wanda aka samu ana aikata masa ta'addancin nan duk wanda aka samu ana kashewa shi harshashi ba bai san jam'iyya ba saboda haka idan ba a haɗa an haɗa kai an tsaya an fuskanci gaskiya an yi aiki tukur akan harkar tsaron nan na rantse da Allah abin zai zo i cinye jihohin gaba ɗaya so idan jihar Kano ta kamu to gaskiya arewacin Najeriya ya tashi aiki gaba ɗaya dama dai bakin masana da sauran mahankalta ya zo wuri guda game da cewa shi fa sha'anin tsaro ba a tsoma harkokin siyasa a cikinsa saboda hakki ne da ya rataya a wuyan gwamnati ta kare dukkanin rayukan 'yan ƙasa da dukiyoyinsu a kowane lokaci Mahmud Ibrahim Kwari GTA Hausa Amurka ke magana daga Kano, Nigeria. Kamfanin haƙar ma'adinan uranium a jamhuriyar Nijar da ake kira Orano yana zargin gwamnatin ƙasar da yin watsi da umarnin kotun bankin duniya game da haƙar ma'adinan uranium gabanin kotun ta yanke hukunci da kamfanin na Orano ya shigar. Kamar yadda za ku yi cikin wannan rahoto da wakilin Amurka ke magana Suleiman Muni Barma ya aiko mana daga Yamai. Akalla ton 1,300 na uranium ne ke jibge a kamfanin Somayir da ke Arlit na arewacin Nijar bayan da gwamnatin kasar ta dakatar da fitarwa waje a washe garin juyin mulkin Yulin 2023 saboda abin da ta kira rashin haske daga kamfanin orano da ke haƙar uranium shekaru sama da hamsin dangantaka ta ci gaba da tsami a tsakanin ɓangarorin biyu abin da ya sa orano shigar da ƙara a kotun cerde e domin ta shiga tsakani a yayin da ake jiran jin matsayin kotun kamfanin na faransa ya sanar cewa motoci dauke da lodin uranium sun fara dagawa daga arlit zuwa agades a yunkurin isa gabar teku kwararre kan sha'anin albarkatun ƙarƙashin ƙasa muhammadu ciro ma'aisami na fassara abin a matsayin ci gaban takaddama kamar yadda kuka sani a kwanakin baya kotu wannan wanda ke shiga tsakani a sha'anin kasuwanci na ƙasa da ƙasa ta hudu wata takarda inda ta umarci ƙasar niger kar ta sai da wannan uranium ko kuma kar ta taɓa wannan uranium. Kuma in kuna ta ne eh, shugaban ƙasarmu na niger Janar eh, abdulrahman Chani ya mai da martanin cewa uranium na Nijar ne ƙasar Nijar ta amshe kuma ƙasar Nijar za ta yin yadda ta ga dama da wannan uranium da wannan sto-sto. Kamfanin na Orano ya ce fitar da uranium a wannan lokaci ya saba wa umarnin kotu. sai dai 'yan nishar irin su masani a harkar makamashi injiniya rabi'u malam isa na ganin koma mai ake ciki nishar ce uwar gijiyar albarkatun da ake rikici kansu to ko da yake hal yanzu shugabanni ba su karyata ba ko ba su tabbatar da gaskiyar al'amarin muna karawa gwamnatinmu karhin gwiwa kawai iranium tamu ce kamar yadda aka nationalism somayir kenan abin da somayir ta kamfanin somayir ya hido namu ne na 'yan ƙasa kenan gwamnatin nijar yana da 'yancin ya sai da shi ga wanda ya ga dama kuma a lokacin da ya ga dama ba sai tare ba ya tambayi shawarar horon shi ko wani uzini daga ƙasar horon shi muna ƙara jinjina a gwamnati akan wannan hoɓasa da yake yi. Nijar na daga cikin ƙasashen da suka rattaba hannu kan yarjejeniyoyin haƙar ma'adanai da hanyoyin sayar da su a kasuwannin duniya. dalili kenan waɗanda suka lakanci fannin ke gargaɗin mahukunta akan hanyoyin mafita. Eh, na farko ni a nawa gani abin da ya kamata Nijar ta yi shine wanda ya yi masalaha kawai a kiyasta daidai abin da ake ganin nasu ne a basu. In aka yi haka nan ba kare bin damo mun saki hannun juna kowa ya kama gaban shi abu na biyu a shirya zuwa kotu ɗauki lauya lauya a shirya takardu jamhuriyar nijar na daga cikin kasashen da suka fi kowa yawan uranium a duniya sai dai alamu na nunin kasar da al'ummar ta basu amfana ba kamar yadda ya dace abin da ya sa gwamnatin cnsp ta dage da yunkurin sabunta abokan hulɗa a wannan fanni kuma bayanai na cewa kamfanin rosatom na rasha na daga cikin masu fatan ganin an ba su dama Sule Mummuni Barma GTA Hausa Amurka ke magana daga Yamai a jamhuriyar Nijar. Masu mu kada ku shagala kuna tare da sashin Hausa na tashar Amurka ke magana daga nan birnin Washington a gundumar Columbia. A halin yanzu kuma ga sani shu'abu malumfashi da shirin mu kewaya duniya. mu kewaye duniya jama'a assalamu alaikum kuma barkamu da warhaka na sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci yanzu za mu faro shirin ne daga can kasar venezuela inda tankiya ta yi tsami tsakanin venezuela da amurka inda shugaba maduras ke cewa kasar safa na cikin wani irin yanayi fa a halin yanzu mai tsauri biyo bayan yadda amurka ta jibge sojojinta akan iyakarta to amma kuma ya sha alwashin cewa ya sadaukar da ransa don kare martabar ƙasarsa amurka dai tana ɗaukar shugaba maduras da mabiyansa a matsayin 'yan ƙungiyar cartel de los wanda tuni ta kakaba masu wato takunkumin kare tattalin arziki shugaba maduras dai yana samun goyon bayan kasashen sin wato china rasha da kuma cuba wanda tuni suka zargi amurka da cewa tana yin katsalandan a cikin harkokin cikin gidan venezuela an da jima ana yi wa juna kallon hadarin kaji tsakanin su yanzu sai kuma batun ukraine da rasha kasar ukraine da rasha suna gab da cimma wato sulhu a su inda ukraine ta amince da sabuwar hanyar da aka ɗauka na samun daidaito tsakaninta da rasha a shirin da amurka take shugabanta sharaɗan da aka ginda dai sun haɗa da ita ukraine ta takaita yawan sojojinta da ta jirgi a kan iyaka da kuma yin watsi da shirinta na shiga ƙungiyar neto kana kuma ta bar wa rasha yankunanta wanda rasha ta mamaye 'yan shekarun baya a lokacin da suka yi gwabzawa To amma kuma Zelensky ya jaddada cewa har yanzu fa da kwai sauran batutuwa da dama da ba a cimma matsaya ba. A dai halin da ake ciki yanzu duniya tana sauraren abji sakamakon abin da zai fito ne a wani tattaunawa wanda suka ce za su yi tsakanin Trump da shi a ah, Zelensky a can birnin Washington wato a Amurka. to amma kuma kungiyar neto tana yin takatsantsan game da wannan sakamakon da zai biyo bayan wannan ganawa da ake yi na cimma daidaito wato tsakanin trump da zelensky inda ta jaddada 'yancin ukraine na tsaye da shawara mafi ala gare ta don kaucewa yarjejeniyar da za ta durkusar da ƙarfin sojanta. To yanzu sai batun nahiyar Afirka inda alhamis nan da ta gabata a can kasar gini bisau sojoji suka yi juyin mulki inda suka hamɓare gwamnatin shugaba umaru sisoko kwana ɗaya raka kafin a bayyanar da sakamakon zaben shugaban ƙasa da aka gudanar a cikin wannan kasa taso brigadier general dimis kansa ya ce ya shi ragaman mulkin ƙasar ne inda ya dakatar da batun yin zaɓe da kuma wato tsarin mulkin ƙasar kana kuma ya sanya dokar ta ɓaci don samun daidaito a cikin wannan ƙasa rahotanni sun ce magudi da almandahana da ya mamaye zaben da ya gabata a cikin ƙasar su ne suka sanya soja suka anshi mulki rahotannin dai sun nuna cewa akasarin duka waɗanda suka yi takarar shugaban ƙasan hadda na 'yan adawa kowannensu ya yi ikirarin shi ya lashe wannan zaɓe wannan na daga cikin dalilan da ya sanya su soja suka zo suka yi wannan mulci. sai dai kuma ƙasashen duniya ciki har ƙungiyar ecowas wato ƙasashen afirka ta yamma da kuma ƙungiyar haɗa kan ƙasashen afirka au da kuma Majalisar Ɗinkin Duniya sun yi tar da wannan juyin mulki inda kowannensu suka yi kiran da a gaggauta koma ga bin tsarin mulkin ƙasar. Ita dai ƙasar Gini bisau ta yi kaurin suna wajen yin juyin mulki tun sadda ta samu mulkin ta mulkin kai a shekarar 1974. Shi wannan shine juyin mulki na tara da aka yi cikin waɗannan shekarun da suka samu mulkin kai. To bari mu je ga nahiyar Afirka inda wani dutse ya ta aman wuta a can yankin Hali da bakin hayaki wato wani dutse da ke wajen yankin Gulbi a arewacin kasar Habasha. Hayakin da ya turnake sararin samaniya har ya zuwa yankin tekun Bahar Maliya kusa da kasashen Yemen da Oman. Rahotanni sun bayyana cewa irin wannan shine na farko da aka samu cikin shekaru dubu goma sha biyu da suka shuɗe. Hayakin dai ya turnike sararin samaniyar ƙauyuka da kuma garuruwan da ke kusa da wannan dutse. ko da yake dai ba a sami rahotannin rasa rayuka ba amma duk da haka al'ummar yankin suna fama da cututtukan da suka shafi na numfashi da kirji domin dutsen da yake ta aman hayakin ya kunshi wato sinadarai masu ƙarfin gaske da suke illatar da bil'adama har masu kansu dabbobi na mazauna yankin dai sukan so sun jikkata a sanadiyar haka an tsaida tashi da saukan jirage a wannan yanki hakanan kuma a wasu kotan wurare an jinkirta tashin jirage kamar indiya da kuma yankin gabas ta tsakiya don kaucewa wannan iftila'i da ya sami ita wannan ƙasa masana dai sun bayyana cewa wannan gurɓatacciyar iska tana ɗauke ne da sinadarai masu ƙarfin gaske da ka iya haddasa ciki wanda bai wuce wata uku ba da samuwa hakanan kuma ga maza yana iya hana masu samun haihuwa a nan za mu da sa'aya sai mako na gaba insha Allah sani shabin malumfashi amurka ke magana to yanzu kuma ga bala ɗahiru branko da labaran wasanni Za mu fara ne da tarayyar Najeriya inda za mu leka hukumar kula da wasanni na ƙasa National Sport Commission inda ta sanar da ƙaddamar da wani shirin tallafawa da kayayyakin more rayuwa na wasanni da nufin karfafa jihohin da aka zaɓa don karɓan bakuncin bikin wasannin ƙasa National Sport Festival mai zuwa. An tsara wannan gagarumin shiri ne don tabbatar da cewa an tallafa wa jihohin da za su karɓi bakunci a shirye-shiryensu na ginawa da inganta kayayyakin more rayuwa na wasanni. wasanni a matsayin wannan bangare na wannan sabon shiri da aka amince da shi jihar inugu da ke tarayyar Najeriya wacce za ta karbi bakuncin bikin wasannin kasa National Sport Festival na gaba ita ce za ta zamo jiha ta farko da za ta ci gajiyar hukumar ta bayyana cewa za ta yi aiki kafada da kafada da gwamnatin jihar inugu don gina wani katafaren wurin ninkaya na zamani daidai da ka'idodi na ƙasa da ƙasa har ila yau jihohin da za su karbi bakunci a shekara ta 2028 zuwa dubu da su ma za su kasance wajen amfana da wannan sabon shiri. har yanzu dai muna tarayyar Najeriya inda za mu lega wasan da ake fafatawa gasar Premier League na Najeriya mako na 16 a yau an fafata a wasanni guda biyu inda kungiyar kwallon kafa ta Bendel Insurance ta samu nasara doke Wiki da kwallaye uku da nema. Niger Tornadoes ne ta samu nasara akan Remo ta da kwallo ɗaya mai ban haushi. daga gasar premier league na nigeria kuwa za mu tsallaka nahiyar turai ne nan ma a gasar premier league din inda nan kuma suke mako na sha uku a gobe asabar idan allah ya kai mu akwai babban wasa na hamayya wato london derby da za a fafata tsakanin kungiyar kwallon kafa ta chelsea da kuma kungiyar kwallon kafa ta arsenal kan wannan batu mun samu tattaunawa da magoya bayan arsenal da kuma magoya bayan kungiyar kwallon kafa ta chelsea inda kowanne ya nuna kwarin gwiwarsa na samun nasara akan dan uwarsa sunana ibrahim isyaku mazaunin cikin garin bauchi kuma babban supporter na Chelsea ni a waje na ba na ganin kowai Arsenal wadon suna da su ce da su sha ni ba a'a ni ina da karfin gwiwa 100 bisa 100 dan iya shan Arsenal a wasan gobe baka ganin akwai yan wasan su wanda za su dawo daga rauni kuma da karfin su. zan iya shan su ni ma akwai yan kullun da suka dawo daga rauni wanda zan san su a cikin wasan sunana abubakar bello wanda aka fi sani da abu divanch da ke bayan bata cikin garin bauchi cikakken magoyin bayan kungiyar kwallon kafa na arsenal <laughs> to wannan kayi kama ya yi tatoniya ne da ce idan ka lura ko a record daya nan match da muka dan yi da su tun daga 2020 zuwa yanzu 2025 mun yi match kusan goma a match goma nan mun ci su match wajen shida ne ko bakwai dan ce da kyar ya samu ya yi winning ina match daya sauran aka yi duro kaga dan haka ba wani abun daga hankali bane kuma yanda ka lura muna da hasken yan kwallo masu jajircewa matasa wanda suke kan ganin su na haka ne ina ko da mu daura daga yanda muka tsaya masu iya magana suka ce inda ba kaza nan ake gardaman kokowa ba a san macituwa ba sai miya ta kare wasan da ya za a fafata shi ne gobe asabar idan Allah ya kai mu da misalin karfe biyar da rabi agogon Najeriya Nijar Kamaru da kasar Chadi daidai da karfe hudu da rabi agogon GMT da kasar Ghana Bala Dahiru GTA Hausa Amurka ke magana daga Bauchi a Najeriya. Masu sauraro kada ku manta za ku iya kama mu kai tsaye a shafinmu na gtahouse.com ko kuma ku ziyarci shafukanmu na yanar gizo kamar Facebook da X da Instagram da kuma TikTok don samun labarai da dumi-duminsu. Haka zalika za ku iya aiko mana da saƙonninku ta layinmu na WhatsApp a plus one biyu sifili biyu shida bakwai sifili tara sifili biyu ɗaya. Yanzu kuma ga shirinmu na ƙarshe labarai amma wannan karon a takaice. Yawan Falasina wanda aka kashe tun daga lokacin da Isra'ila ta fara kai har-hare kan zirin Gaza ya zarce dubu saba'in a bisa alƙaluman da ma'aikatar kiwon lafiya ta Gaza ta bada. al'ummar hong kong suna jimamin mutane 128 waɗanda aka tabbatar da mutuwar suwe zuwa yanzu a gobarar da ta kama wasu benaye na yankin adadin da ake tsammanin zai karu domin akwai mutane 150 waɗanda har yanzu ba a san inda suke ko abin da ya same su ba shugaba trump na amurka ya faɗa yau asabar cewa za a rufe lahirin samaniyar ƙasar venezuela da kewayenta da zirga-zirgar jiragen sama to amma kuma bai ba da ƙarin bayani ba mutane akalla goma sha tara suka mutu lokacin da iska mai ƙarfin gaske ta sa wani ƙaramin jirgin ruwa ya kife a tafkin mai dombe a ƙasar congo kinshasa gwamnan lardin na mai dombe ya faɗa yau asabar cewa jirgin ruwan ya taso ne daga wani gari mai suna kiri ya doshi kinshasa babban birnin Ƙasar a cikin daren alhamis lokacin da wannan hatsari ya faru 'Yan sandan Tunisia sun kama sananniyar 'yar hamayya Chaima Isa a wajen wata zanga-zanga a babban birnin kasar domin ta ta zuwa kurkuku don ta fara wa'adin hukuncin daurin shekaru ashirin da aka yi mata. Haka kuma ana sa ran 'yan sanda za su kama Najib Chebi, shugaban jam'iyyar hamayya ta National Salvation Front, wadda ita ce babbar haɗakar 'yan hamayya da suke adawa da shugaba Sayyid. an yanke masa hukuncin ɗaurin shekaru sha biyu yayin da wani sanannen ɗan hamayyar a ya ci hammani aka yanke masa hukuncin ɗaurin shekaru biyar. Masaro a nan za mu dasa aya sai kuma idan Allah ya mu ranar litinin da safe karfe shida agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi wato karfe biyar kenan agogon GMT da Ghana za ku ji mu dauke da sabbin shirye-shirye. Yanzu a madadin Ibrahim Alfa Hamid wadda ya kawo muku labaran duniya. da Yusuf Aliyu Harande wanda ya kula ɗakin gabatar da shirye-shiryenmu da masu sauran wakilai. A nan ni sahabu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku a tashi lafiya.